sun fara faɗa. Shin banza aka fushi fushi ne da wahala kenan. Haka nan sai a fara fushi. Ke baki laifi ba ba wani laifin. Ana ɗauke miki wuta. Sai ki ga an ɗauke miki wuta. ce za mu ba maza damar mayar da martani wannan mako kuma mai mazan ke cewa. Sai za ka ce muke zamani ya zo zamani ya canza. Muna yunkurawa muna so su dinga shiga suna ayyuka. Su ma suna ga bashin nan. Idan dai yarinya tana santa. Kai ma kana santa. Lokaci ya zo na da wani abu. Mm. Idan baka bada ba ai ka dauko ta baka. cewa sai dai mu ji ƙarin bayani. Ni ma dai Amina, amma yaya aka shiga goma tsakiya? Alhamdulillah Zara, kamar wasa azumi da lokaci sai tafiya suke yi. Haka, a cikin shirin namu na yau muna tafiye da tattaunawar wakiliyanmu a Kaduna da samari da ta gayyato mana zauren namu. Da kuma nasihar malamai da ma amsoshin tambayoyinku a Facebook. Sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook a makon da ya gabata. Inda muka ce menene ra'ayinku kan al'adar kai kayan azumi gidan surukai ko da kuke neman aure ga kuma yadda kuka amsa mana. kamar sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Malam Ango inda ya ce al'adar kai kayan azumi gidan sarki ko gidan neman aure yana da mahimmanci domin yana ƙara danƙon zumuncin ma'auratan biyu ko ga mai neman aure. Malam Aliyu Wara ya ce wannan batu har ya kai idan baka yi ba sai a ce baka san yarinyar. To shi kuma Malam Yusuf Nura Inuwa Jo cewa ya yi wannan ai corruption ne. To Amina shi kuma Ibrahim Adamu cewa yi wannan neman wurin zama ne kawai da neman suna. To zara shi kuwa awal jabir sufi cewa ya yi wannan aikin lada ne ko ba a azumi sannan kuma neman albarka ne. Maciniki Ingawa Allah ya sa na faɗa daidai. ya ce yau da gobe ni dai a gani na hakan bai dace ba saboda zai ƙara sanya samari janye jikinsu wajen neman aure. To shi kuma Abdul Abdulhamid cewa ya yi yau da gobe A gaskiya irin wannan yanayi na halin rashi da al'umma suke ciki bai kamata iyaye su nemi kayan azumi ba. Umar Adamu Katagun ya ce hakika kai wannan kayan azumi gidan su budurwa yana da matukar mahimmanci domin hakan yana nuna soyayyar ku tana da matukar tasiri kuma shine hanya ɗaya tilo da zai tabbatar wa mutane cewa kun gamsu da juna ta fuskar soyayya. To sai kuma amsar sani tambara Adamu Allah sana faɗi sunanka daidai ya ce shi ke sa al'adu na ƙara yawa wani zai ga idan bai kai ba kamar zai samu matsala a gidan da yake neman aure. Shi kuma Usaini Alhaji Ali ne gishiri Rijau ya ce eh matukar mutum yana da hali to ba laifi ba ne domin kyautatawa wanda kake so yana da matukar tasiri a wurin daɗa ƙauna a su amma matukar babu hali to bari ya fi domin allah ya faɗa baya ƙwallafawa rai abinda ba za ta iya ba don haka filin yau da gobe ina muku fatan alkhairi to sai kuma bukar gursuma da masak daga jihar borno ya ce a gaskiya mu dai a al'adarmu mu su sirkai su ne idan sallah ko azumi ya zo suke kai kayan abinci gidan 'ya'yan amma ba mu bane muke kai musu ibrahim madaki ya ce gaskiya ana wa ra'ayin hakan baya da wani amfani duba da yadda hakan ke kawo matsaloli a zamantakewa To sai kuma Adama Babaji garkuwa ta ce, kawai idan mutum zai iya yayi kyautatawa ne, idan ba hali shi kenan. Shi kuma Ibrahim Suleiman Matika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza. Ya ce gaskiya wannan al'adar kai kayan azumi gidan da kake neman aure kyautatawa ne, don neman aure kamfen ne idan ka aure ta ai shi kenan. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Muhammad Sani ya ce yau da gobe. ko a jiya da yau na ga waɗanda suka kai kayan azumi gidan surukai a nawa ganin wannan al'adar abu ne mai kyau tun da dai bata ci karo da koyarwar addinin islama ba to jama'a masu sauraro mun gode kwarai da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baki samari da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu domin ba su damar mayar da martani akan al'amuran da aka tattauna da 'yan mata a makon da ya gabata kamar da yadda muka bayyana a farkon shirin. Bisa al'ada na soyayya, saurayi yakan yi wa budurwa kyauta. ya Allah lokacin wani biki ne ko kuma hakanan kawai ya bugi kirji don ya daɗaɗa mata ya kuma ƙara dankon soyayya al'adar mu na nan hausa akwai lokacin da muke yin kyaututtuka kamar lokacin azumi lokacin sallah za ta yi biki ne ko kuma wani abin to amma fa kwanakin nan 'yan shekarun nan an fara samun tsaiko da cikas tsakanin masoya maza da zuwa wurin mata a inda kukan samu wani dalili na kun nemi faɗan matan dab da kun san cewa za a fara azumi saboda kada ku yi wannan hidimar ta me sunan shi kayan azumi da ake badawa wa mace wannan fa kayan azumin ganin dama ne au baka ma bari na sauka ba an fara Allah ganin dama ne au ba wani al'ada ai ce dama wani al'ada awo a wani al'ada ganin dama ne <laughs> saboda saboda ka zai a wannan ba maganar aljihu ba ne ni ban duko mm, ka taba daukan al'adan nan ka dora ma kanka tsoron al'ada ma mai kawo maganin al'ada ana zancen cewa lokacin azumi ya zo sai ka wani dauke abu ka ba tsakaninku dama mai kawo maganin al'ada ma ba su kuma al'ada ne ko ya al'ada taimakawa ne ai wannan dama ai farko ba wajibi ba ne dama wannan abin da zai gina soyayya nan naku ai kana son ka ƙara eh. inganta ta an ce tukuci amma nuna soyayya yi ba amma mata suna amfani da wannan daman su dinga ba su tosai namiji su dinga sa shi dole ya dinga kashe kuɗi to ka gani dan saboda za maka madara ne shekara da yi shekara daya wannan abin aka saba masu sai zai zama an yi shekara zuwa in ba yi ba kamar ya zama laifin ko na wasu fa iyayen in ma ka kai ma budurwar taka su ba suke amfana da shi. To, kai kuma kana bakin cikin sa da kanka. Yo, saboda ah. ne shi ne. Ba da ba da ba da ba da shi. Shi be hidima da ita ba sai. Wai ma da ya Ai, Hidima da ita. Hidima da ita. Kan taras. ras. ta ci kwai da madara. Wani kwai. Ta kai kyau. Da da haka an yi shekara. To yawancin ma ai mu da muke kawo kwai da madara. a gidan nasu a gidan nasu da tuwo ake sahur ake wannan kai ne ake tsayawa ce ka kawo kwai kiran biyu ka kawo ka za ka magana wai ma ka kawo kwai ya ga ce ma wai an yi shekara kana ta hidima to don kuma azumi ya zo baka dauka kawa da ba sai ya zama da sai an ga laifin ka ai to ai abin da ya sa ne cewa baka ba da ba sai ka san cewa idan azumi ya zo kai baka da wasu hidimomi mm. kullum hidima da za ta yi kenan ita ba za ta iya ba hidima ba ka za ta zama fa a matsayin iyalin ka ba za ta zama ba ka iyaye kai da za ka mutu kai gida kana da kannai kana da ita ba za ta bada ka kai gida ita ta baka ka kai ma iyayen ka ba ai ko da hanji kunya ma shi ne so ayi ai so ayi ne muka ce miki zamani ya zo zamani ya canza muna yunkurawa muna so su dinga shiga suna ayyuka su ma suna taimakon juna bashin nan to saboda mu taimaka mana taimaka mana mu ma ranar da ba za mu iya taimaka ma kanmu ba saboda haka idan ba zan tsare jiki kawai idan yarinya tana santa namiji ya taimaka kai ma kana santa lokaci ya zo na bada wani abu idan baka bada abu ai ka dauko ta baka wai har cewa wai bari ka har cewa suke yi wai dab da azumin ma samari sai su kirkiro fada da ba su musu hidima amma daga nan sai a kirkiro da magana dinki akwai akwai kudin dinki oh, eh. wannan kuma ta wani abu ne wai abu ko na ina ko A'a. To bikin waye? Bikin su ne. Yanzu nan ke bai da azumi muke. kayan azumi. Wanda Allah shi ya ma ya ma karasa ce wa kayan sallah ma wai ba za ku. Eh ba kayan sallah shi ne. dama. To dama kayan sallah ba gidansa ake mata ba. Shi ne. Da ka Ce nake so ka da ganta dakin ku ne. Mu ko da ganta da kayan To da ganta ba. To idan sai zo dakin mu hidima na hidima zama dole hidima na ya kyau ba ba zai kyautata eh, mata amma ba yadda mutum kuma zai takura ba magana ba wai mai kawo magana kyautatawa wai da kai shekara kana ta kyautatawa ba gani ba ba sai wannan lokacin da ba ka balle ma yanzu samarin yanzu ba sa ba da kyauta aka ai dan kudin nan da ake ba da na jama'a yanda ku kuke da su a magana eh, wai al'ada a hada ma juma'a gani dan ba ka yi ba ka ban ma so an ce ba ma yanzu ba sai kuke ba su kuke cewa ku su saya muku kaya ya ku sauki azumi ya zo kuma ba za ku iya dan siyan dan abun azumin nan ah. to wai mun ba gidan da ne wai ya da ya fuka dan kashe ya za a yi ka gane cewa yarinya tana son ka ba ta hidima ba eh. kai ba ka gane za ka iya rike ta in baka iya wannan hidiman ba mu gashi mun shekara muna gane da haka ji to sai ta mata hidima tun tana gidansu in ta shigo kuma cikin gida na wani abu matan sai ka gama hidima da su kawai sai su samu wani kawai sai su watsar da kai hawan sabon sai su sai a a to wai kana nan kana nan hauka ka gama ka gama ba da na azumi da kuke yin abin da ka ba da na azumi ka ba da yanzu na sallah sannan kuma wai sai can kana jin labari sallah da sai ka je wai wani ya zo ya hude sai ka ta ta ce wai baba na ne ya ce kai kai kuma shi ne kuma shi ne ma kai komai bai ma santa ba ma abin da ma ya tabbata kuma ya kai komai bai ma santa ba to sai kuma a ta bakin hausawa yi ai ta bakin hausawa yi eh. wai ka ji yarinya ta ce wai ya kamata eh. auren na gida to ta ganshi da kuɗi ne gaskiya ne da Allah ka ganshi da wannan dan gari in babu gari ai da ka ji yarinya ta ce ya kamata auren na gida ta ganshi da azaba ita wani tambaya na ma me ya kawo maganan fushi dan baka bada wani abu da azaba shine wanda ba wajibi bane ba ba wajibi ba ce ba ba ba ba ba ke gidan kwakwai ana kula da to kuma me kuma dan sana'a ta kila ba tana yi an kwace shekara ba wai ke kace da ke wai sai wata daya wata daya ne wanda ce wai kai za ka kawo abin da za ta yi an ce da ku kogi ya ki kari ne oh. ah. gara kogi ya sannan kyautatawa yana da iyaka aka ce da ita shekara daya sai na wata daya ne za a ce wai kai ake jira kai ciyarwa ma aka ce kai an ce ka dan kyautata ne ai a ah, kai ta abin da ka kawo shaida ne na cewa kana yi kana ah, kuma ba zan yi ba ma amma idan aka mana aibu mu ce ba masu ba mu ce ba Ba girma sai ya fada ai eh, ba na magana girma fada mata fara ma namiji hidima haka ya kamata haka al'ada ku ta ce A haka ya kamata eh, ai kamata ai yanzu abin da ya canza Allah alaihi wasallam ma fa an mai hidima to kuma ko mace ta mai hidima so kuma kuke bi ba kuma ai eh, ne mata masu hidima ba ta ah, ah, ah. ina suna kawai bid'a ne wani bid'a wai an kawo gida eh wai wai ba bid'a ba to me kawo wannan magana wai da ma sa abin yake ba mamaki yanzu wasu iyayen ma yanzu wai in azumi yanzu aka ya wuce aka kaga baka kawo wani madara waye sa an yi a wani zai zai aure ki a zai aure ki ake ba zai iya ba aure ki tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. na baki zo ne. Zo can kikin ci zaɓe. fahimci cewa rayuwar yau ba kamar na jiya ba amma dai wai har kina ganin har ya kai ga a ce mata ma suna ɗaukar rabin haƙƙin nauyin gida? To a gaskiya Amina ba ni da wani takamaiman ra'ayi a kan wannan batu saboda kowane gida kika gani suna da tsarin da ke yi masa aiki. Maganar nauyin gida addini ya ƙayyade mana haƙƙin mata da miji kuma kowanne ya san nauyin da ke kansa. amma babu laifi a tallafawa juna a kowane fanni walau kula da yara walau kula da al'amuran ciyarwa da gidan baki daya wannan gaskiya ne bari mu koma zauren namu mu ji karashin wannan tattaunawar iyayen ma yanzu wai in azumi ya zo har ya wuce aka kaga baka kawo kwai madara waye sai ce anya wannan zai zai aure ki a ah, zai aure ki ake cewa ba zai iya rikewa ba anya zai aure ki kwa eh mana an dauke shi an mai da shi dole wani ka ce anya zai aure ta to dama ba san har da laifin iyaye to a to ne ka suke da ana san da ana son ka sai an yi wani kwai da madama abin da za a so ka bani ba da ana son ka sai an to kwai da wani kwai da wani kwai da wani da kumari a ah, ah, wani da kumarin ta daga yadda na ganta ka ta ƙara kumarin eh, a ba ta a da ina ina sai na kawo abu ta haka gaskiya ba da kuma na ganta sai ai shine ko a bar mu ita a yadda na ganta wannan ce wani muna wani kirkiran fada wani waye wani kai wa kai wa sai lokacin da banka ta dawo ba za ka ga ba bari ka ji bari ka ji abin da yasa ake cewa wai mu maza mana kirkiran fada da ai azumin hmm. abin da yake kawo shi fa ba wani bane idan aka ce ma azumin sora sati daya eh. ko kwana biyu kaga kai kanka kana tunanin ka kawo iyayenka to haka ne idan kana da kanwa da take gidan wani ba su da karfi za ka taimaka ma da kuma makwabtan ga makwabtan ku su ma suna kana son ka nemi lada ita kuma wancan kawai daga ka ce ina son ki shi ke nan kuma ba ita ma wata shigo list kuma ita za ma ta iya canza ka sai ka nemi faɗan take kuma ba ta canza matsawa da take yi ne yake sa ba ni ba ni ba ni sauran kwana uku to ina ruwana to yau azumin ko an fara fa ba wai ki zai ce da ke anya mutanen da ba ku ci ni ko mama na ni take jira ba da babban wani ya ba cin can ai amma wani sai ka jira ta ce baka kawo mun ba kaza ba fa kuma abu ne kake na ji ka ce abun nan fa ba wai ne kake shirin kawo mai mm. sai ma da ka me kake shirin kawo mu kuma ba ka sani ba idan ka gama kawo kwai da waye da su wannan eh. kamar yadda aboki na faɗa idan azumin ya kusa karewa ya eh. kuma a ce ka kawo na dinki sai ka ce matarka na sallah sai ka ce matarka to ai iyalin ka za ta zama ta zama ta zama ba ba garanci idan tana can idan idan idan aka bari ne abubuwa da muke ganewa shi idan eh, idan ba mu kawo ba azumin ya wuce hmm. aka zo kuma duk da haka ana nuna mana soyayya mun san cewa akwai soyayya akwai soyayya mun san cewa ana son mu amma kuma da mun zo mu jawo wani lokaci ya zo ce bari tsara miki abu na biyu abu na biyu abin da ya sama muke tsoron kai musu din ana ɗiba kai gidan wasu ba a mm, yo sai ka gama kila wancan wanda take so shi yana nan bai da komai sai da ta kai ma wani katon ba sai je na cewa sai je na cewa kai ai wallahi wancan na sona eh. ya kwashi girki kullun yamma ya kaji an kira shi eh. amma ana kira ana wai kiran shi me za ka ci me za ka ci kai kuma na nan maka kai ke kawo ai ana ce mun kai ne kaza kai ka kawo a ce da wani katon banza sai ka ce kai ne ATM machine dama abinda suke haka kenan kenan haka aka yi mata sun doki namiji kamar ATM machine kawai ta tatsan shi kenan kuma wannan wani na can bai kamata ba yana nan kole kawai bai ba da baya hakancin komai sai dai kawai a ce kai hello sweetie me zaka ci wallahi me zaka ci ha wannan katon banzan aiki wani ne kuma da wani da wani rana majila bai saba ci ba kai kuma ka kawo ana kuce wai kai katon banza oh Allah to shi wancan katon yana kwanci ba ba ku da hujja da wannan ga hujja dan kun ka ba hujja kin san azumi ai sai da dan kayan taɓa taɓe. dai dan soye soye dan soye soye. Wani zan sa ya so mun are sai ya maka ma kaji. Mm. Na sai za sa shi <laughs> kai ka zama. Ba ma na gidan sa ta dauka. Sai wanda zaka ka kai dai da ba a banza. To wani sai wani ka to wani ka so ne mun gaita. Shine in tana gidana ah, ba ma. An ga sa rana ba za ka iya yi. Kai ko rana aka samu ba wai an daura wani ta zo hannu mata ba su da a tilda mata nan ba su da tabbas ba da rana ba ta kuma mata ta yi da uban da uban lami din ya fi sauki <laughs> ta ce da shi saboda haka shi ya saba hidima wannan eh. yawa amma ina dan matashi ina kokarin gyara rayuwa na wato yanzu ta motsa su kalin ta mata ba shi da uban su wancan ya saba hidima a gare shi eh, kuma ya zama mai wajibi in yayi gub da ita sai ci sai ci gwada shi da ma kamun ma yi gub da ita eh, hidiman zai a shi da ma so yake da da ya zo yin gubin da hidima ne to kenan kuna ba auren kwaje yi ba shi sa ma ah, tabbas ne da ba mu da shi na auren su rashin tabbas ne eh, shine ai yaudarar mu suke yi ai mai da ba ne ba ne ma kai kai to ji imu imu nan ma cikin abokanan sai ki ji wani ya ce a ah, ina wance yar gidan malam wani eh. eh ina saurayin ta dan nan mai zuwa da kaza eh ai jiya na gan shi da kayan zan cinye ne ai mun sani yana faruwa Ka ga wanda kaza yau ya mun hidima ah, wanda kaza ai ya mun cefa ne yau hadda kaji na ga ya ma eh kuma ni zan kwashi ba anjima zan je kwashi banda to yau yau to ka duba ba tabbas ba ba tabbas Sai ka ai in ta shiga gidanka magana mai a dinga wai dibo kayan azumi a wani ah, ba ki sa soke shi in ma kina tare da mubarak sise wato ni kenan mm. karan ma ki sa ran zan kawo miki abun ai azumi babu shi mm. baya ciki saboda ah. rowa da mako ba rowa bane rashin ba rowa ba rowa ce ba rowa ita kyauta ce a rashin tabbas ne daban da shi na su matan gama wa ba tabbas ai kuma a juya ka a juya rashin tabbas ne a twitter ba wani abu rashin tabbas ne shi ne rashin tabbas ba su da su ba su da shi kuma su sun sani in za su faɗa gaskiya muna ma in dai za su faɗa gaskiya sun su da tabbas matan ma su sani wannan abun ba su ma cire shi a cikin yanzu wani babu ina ni yanzu ma zan yi kira ga zan yi kira ga samari yan uwana ne ma da wannan ai azumin ma kowa ya ja zai kuma da gunshi ka bar su can su ciye da kansu zan ban da abun ba ga wani azumin ne zuwa da za ka bada wanda ma ka yanda kowa haka aljuna yake a rufe kuɗin da za ka bada mun da kai amfani da shi ka taimaka ma ah. na wayanda suke neman bukata kawai ka samu ladan watan ai yanzu ma arfa ke da ka kai budurwanka abin azumi gwara ka samu makwabcinka da ka san cewa a ba da a a nema a wurinka ba to me kawo korafi bata nema ba ai al'ada to da baka bada ba me kawo korafi baka bada ba kuma ba ya ne ba ce bata nema ba menene korafi nawa yan ne za su yi mata dariya ko an kawo masu eh, suna ɗaya daga cikin wanda suke taya ta a ci su ma da suka ce mata a ina ma ba kawo ba ba eh. kawo mana ai suke salon ta nuna mata ai so ake a nuna aikin san so ake a zage na so na salon a zage ka ne sai ka ce ai a bata ka wurin ta ita a nuna wata cewa ita ai nata nayi bayan ta ina ba sauran bata da shi Allah kabila bata da shi kuma kila ita wanda ke zuga ta in ta sami bani wani kwakwaran magana menene yanzu kuka yanke a bana shin za a dan taba ko yaya ne ba za a yi ba kan ma mu yanke ba za a yi ba an kwasa kawai su yawa hangwari kawai yawa su je kawai su je su je can gida baban baban su ya ci gaba da hidima yawa kauna burin baso da wuri ji dariya ni ke yi ne nake waya yi soyayya kare Jama'a albarkacin watan Ramadana ga wannan nasihar. uh, sunana uh, dr bashir ahmad yan kuzu fut mina a uh, bismillah billah tofi wannan wata akwai darussa masu dimbin yawa darussan suna da yawan gaske na farko annabi yakan roki allah allah ka sa wannan wata da ya fito mana ya zama ya zo mana da abin da ke da alaƙa bil amni kwanciyar hankali wal iman da karuwan imani waSalamatu salamatu wal islam da zaman lafiya da musulunci sannan da dacewa da abin da kake so Allah kuma ka yarda da shi saboda haka babban wani abu a cikin wannan wata shine fatan a samu waɗannan abubuwa da annabi addu'a kai. zaman lafiya karuwar imani kwanciyar hankali da miƙa wuya ga Allah ta'ala da yin aikin da yake yarda ji a wurin Allah saboda haka wannan babban abu kenan a cikin wannan wata sannan bayan haka cikin wannan wata na ramadana akwai darussa da suke da alaka da hatta abubuwan da suke faruwa a kasashenmu muna koke-koken rashin zaman lafiya ana koke-koken abin da ya shafi hatta satan mutane ana koke-koken ire-iren waɗannan da za mu yi aiki da darasin da ke cikin ramadana da duk waɗannan abubuwan sun zama tarihi gaba ɗayansu saboda me akwai abubuwa muhimmai da za mu iya kula da su da yawa in ka ga rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali yana da alaka da abin da mutane suke furtawa bakinsu akan yi magana abin da ya shafi fake news ku dai aikin ku ne abin da ya shafi labarurruka. a cikin azumi sai annabi sallallahu alaihi ya karantar da mu cewa duk mutumin da yake azumi haramun ne ya zama ya shaida zur wato shaida ta karya idan yi wannan zai karya masa azuminsa wato zai rasa azuminsa kaga ashe a cikin azumi akwai darasin abin da za ka faɗa ya zama gaskiya ne sannan na biyu daga cikin abubuwan da kan kawo ya mutsi da rashin kwanciyar hankali akwai cin mutuncin juna zagin juna aibata juna da rashin hakuri da juna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mai azumi na azumi to kai ya kuskura ko da wani zai zage shi to shi ya ce in ni sa'imun ni azumi nake wato cikin azumi ba aibata wani ba zagin wani ba cin mutuncin wani kaga wannan in muka dauki wannan darasi a rayuwarmu za mu samu sauki sai abu na uku babban darasi tausaya ma juna da yawa abubuwan da ke faruwa na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai zalunci ciki akwai waɗanda aka zalunta ba su iya haƙuri akwai waɗanda kuma suke da mummunan zuciya zuciya dama keta ce a zuciyarsu saboda haka suna son su yada wannan ta hanyar wannan ketan za su je su kashe wasu ko kuma ta neman duniya su je su yi kaza to sai zama a cikin azumi abinda babban abin da ake bukata a cikin azumi shine tausaya ma wanda bai da shi ya zama cewa annabi ke cewa idan ka taimaki wanda yake a wato ainihin azumi ya bude baki za ka sami lada irin kwatankwacin ladansa sannan sadaka a lokacin azumi kyauta a lokacin azumi taimaka mu na a azumi ana son a yi fiye da kowane lokaci lokaci mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu bi abin da yake shimfiɗa a cikin shari'a sai mu hutar da kanmu qala Allah subhanahu wataala as wa ana ajzi bihi yan uwana ku kadaita da bautar ubangiji a cikin wannan wata mai albarka Allah ka karbi ibadunmu ka samu daga cikin 'yantattu a wannan wata na Ramadan amin muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti ya kuma haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin ma abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina bahari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. A sha ruwa lafiya.